Karfe 5 da minti 45 studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma masu amfani da kuɗin saifa bai ɗaya iyomowa sun ɗage takunkumin da suka ƙaƙabawa ƙasar Nijar. Shin ko ra'ayin ƙungiyoyi masu motocin dakon kaya bayan da ƙungiyar Siriyawa ta ɗage takunkuminta? A rahoton mu na musamman za mu yi magana a game da yanayin da mata masu tafiya bakuncin haure suke shiga. Yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin cikakkun labarun. A yayin taro na musamman na shugabannin ƙasashen Yammacin Afirka (CEDEAO) da suka gudanar ranar 24 ga watan Fabrairu a Abuja, tarayyar Najeriya, muhawarar shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma masu aiki da kuɗin sefa bai ɗaya sun ɗage takunkumin tattalin arziki da suka ƙaƙabawa ƙasar Nijar domin tabbatar da haɗin kayan Afirka da kuma tabbatar da daidaito yankuna a cewar sanarwar. dangance da kungiyar na ta is da ta hada burkina faso mali niger muhawarar ta tattauna dangance da tasirinta da hanyoyin haɗin kan yankunan A ɗaya sashen ƙungiyar sidiyawo a zaman ta da ta yi a Abuja 24 ga watan Fabrairu ta ɗage takunkumin da ta ƙaƙabawa a ƙasar Nijar. Shin ko ra'ayin masu sufuri na ƙasar Nijar dangance da wannan mataki? Gerard Delan, shugaban ƙungiyar masu motocin dakon kaya a Nijar, ya amsa wa Hassan Nuru kamar haka. Wannan ɗaga hukuncin da mu 'yan kasuwa muke lalemar habi da shi yau muke ke kawo hawa hawan farashin in baya ga nisan hanyar da masu manyan motoci ke bi wajen shigo da kayayyaki. Gashi muna da nisa da teku. Idan kuka duba irin kudaden da ake zubawa misali in mota ta hoto daga Lome zauwa mai zuwa Burkina Faso wajen miliyan bakwai na sefani ake zubawa. Muna tsammanin daga takunkumin zai kawo sauyi musamman ma idan aka duba bodar nan wajen benin mi muke nema baya ga na kayan miya ko a kada ko a raya idan aka lissafa wajen miliyan bakwai na sefa kawai saboda kudaden sufuri wani irin cikas ne wannan al'amarin zai iya haifarwa a cikin kudaden na kayan miya daga wannan hukunce hukuncen nasi da yawo ya danganta da niyyar da shugabannin kasashen mu ke da ita su ne ya kamata su ga abin da ya dace da al'umma tunda kasar mu na nesa daga teku Ministan Hulɗa da Ƙasashen Waje na ƙasar Nijar bakari ya Sangare a jiya ya gana da shugaban tawagar ƙungiyar tarayyar Turai a Nijar, Salvador Pinto, tare da halartar jakadoji da kuma wakilan mambobin ƙasashen wannan ƙungiyar. wannan haduwar ta hada da ba da damar karfafa hulɗa da kuma aniyar da suka ɗauka a cewar wata majiya mai tushe na diplomasiya ta ƙasar Nijar. Abin tuni dai ƙungiyar tarayyar Turai ta dakatar da hulɗa da ƙasar Nijar ne tun bayan juyin mulki da aka yi ranar 26 ga watan Jiye na shekarar bara daga sojoji na CNSP. A ɗaya sashen ministan sadarwa na ƙasar Nijar Sidi Mohamed Raliyo ya halarci wani babban taron irinsa na goma sha biyu da aka shirya a ƙasar Turkiya da ya haɗa ministocin sadarwa na ƙasashen mambobin ƙungiyar haɗin kai mai suna OCE ministan ya sanar da takwaransa na turkiyya a game da wani tsari da suka yi na sabuntar da kamfanin sadarwa na niger telecom da kuma girka wasu cibiyoyi dubu na wayoyin tafe da gidanka da kuma samar da yanar gizo na katije daga wani kamfani na ƙasa turkiyya. Tsakanin shekara 2023 da watan Fabrairu na wannan shekara an samu da yawan fyaɗe da kuma yi wa yara juyar da hankalin yara ƙanana a difa, amma sai dai bisa waɗansu dalilai waɗanda abin ya shafa sun fi son su yi shiru maimakon su kai maganar a gaban kotu. Ibrahim Muhammadu babban alkalin kotun difa ya yi wa Mani Musa ƙarin haske. A shekara ta 2023 mun samu misali ɗaya na mutum wanda aka kama da laifin fyaɗe. Mun samu misalai shidda na waɗanda aka kama da laifin rashin ɗa'a da misalai shidda suma na waɗanda aka kama da laifin juyar da hankulan ƙananan yara. A wannan shekara ta 2024 tun farkon ta zuwa yanzu watan Fabrairu da muke ciki mun samu misali na mutum biyu waɗanda aka kama da laifin fyaɗe sai kuma wasu mutanen biyu suma waɗanda aka kama da laifin rashin rashin da'a to wannan kididdigar ba za a iya cewa bakin ta kenan ba da yake akwai waɗanda ba a makawa a kotu yawanci mutane sun fi son su yi shiru don ba sa son yawan kai kawo gurin juji kuma yawanci gani suke yi idan ma suka je wurin jujin kamar sun tona wa kansa asiri ne kuma sun tona wa dangin nasu asiri wa la Rashin cibiyoyin ruwa a waɗansu makarantu na karkara a cirozerin yana cikin silar barin karatun boko ga waɗansu ɗalibai a cewar shugabannin makarantun boko, sannan iyayen ɗalibai suna tafiya da yaransu wajen neman inda akwai cimakar dabbobi musamman idan kaka bata yi kyau ba. sai mu saurari ibrahim kabir inspector na makarantun firamare a cirozirin inda ya yi ma ahmed filan karin haske Lallai bana duba da karancin ciyawa matsaloli karuwa kawai suke Dama akwai matsala kuma gashi bana damana ba ta yi kyau sosai ba sannan sai wasu daga cikin iyayen yaran suka ƙara dosar daji sun yi nisa sosai da yara waɗanda ya kamata a ce suna tafiya lakwal kuma wannan babbar matsala ce da muka miƙa zuwa ga gwamnati mu matakin da muka ɗauka wajen mu shine mu ci gaba da wayar da kawunan iyayen yaran don kingin 'yan lakwal inda suka yi saura su ci gaba da zuwa koyon karatu Ƙungiyar Albayan haɗin gwiwa da ofishin kula da kiwon lafiya na jihar Doso a satin da ya gabata sun shirya wani gangami na duba marasa lafiya masu fama da cutar yanar ido a gundumar dogon dutse. Fiye da mutane 700 ne suka samu wannan taimako na duba idanuwansu. Dokta Nawaiwa Bubakar shine yake kula da sashen kula da lafiyar ido a Doso ya yi wa Aliyu Bawa ƙarin haske. Allah ya sa an sanda ba matsala ta wadda aka ce mutum makahu na dandandan makabtata wadda aka iya gyara mutum ya sake samu ganin shi ya rika muradun shi na yau da kullum an yi yawancin bincike an ga gaskiya an dan kwambi ba a yi wannan aiki ba cikin jihar doso kuma kwanakin baya an yi anket mutanen mu na masu kula da kiwon lahiya na wajen idanu sun yi zagaye cikin jihar dogon duci sun ga misali akwai mutane da dama masu wannan matsala shi yasa mun ka zamana mun ka tattauna mun ka nemo mutane masu hauni da shuni sun ka taimaka mana an ka zo an kai wanga aiki adadin mutum ɗari bakwai za a yi wa aiki muna fata mutane su gane su kama mana tun da mun ga akwai matsala sosai wajen tsari eh latizawa na akai mun wanga aiki kenan an ce kowa shi taho gaba ɗaya shi ce shi samu bai a tsaya a yi tsari Ana ci gaba da gangamin shaushawa ga dabbobi a yankin gundumar Kwanni domin ci gaba da rigakafi ga dabbobi daga waɗansu cututtuka, sai dai masu yin shaushawa suna cin karo da waɗansu matsaloli musamman zirga-zirgar makiyaya da dabbobinsu. Dr. Sumaila mai kula da shaushawar ya yi wa Asman Musa Arzika ƙarin haske. hudi ana nan ana yin shi akwai da 'yan kurakurai amma duk shekara kama ana samun sakamako fiye da shekara ta baya tunda ana taya ne ana wayewa makiyaya kai suna ganiya ban dai kai alhamdulillah mutane suna ba da haɗin kai in ba dan da wuri wuri da yake akwai matsaloli na tsaro wanda mutane eh, makiyaya sun gusa gaskiya ba laifi dai ana samun haɗin kai saboda tsari wannan wanda duk shekara sai an tsara yin tsari musamman da saboda a kiyaye sauran matsaloli insha Allah. Eh, wannan hudi yawa eh, abu ne wanda gwamnati ta ɗoka da muhimmanci sosai. Firama ana son a cimma gurin da aka sama gaba don ka ba tsaya a duk abin da ya dace a yi an yi shi saboda eh, mutane su ƙara ba da haɗin ka a wannan hudi don A ranar Lahadi mai zuwa ne a garin Lele Bangu a yankin Tagazar za a gudanar da waɗansu sallolin addu'o'i. Wannan sallar addu'o'i za a yi su ne domin samun zaman lafiya da cuɗaya zamantakewa a ƙasar Nijar, haɗe da karatun Alkur'ani mai tsarki a gaban Khalifa Shaka Musa Abubakar Chota. Shaka Munkaila Lele Bangu ya yi wa Sidi Abdu Winditan ƙarin haske. alkur'ani kyauyen no irte niger labarse karatun kur'ani ne muka yi saboda kasar niger mun kuma yi sauka su dubanni shek kalif kyauta da ne gayyato domin mu yi addu'a mu roki allah ya baiwa niger kwanciyar hankali da kuma kasashen musulmi baki daya allah ya kawo ma kasar mu ci gaba allah ya ba da dama kwanciyar hankali ta tabbata ya kawo da fitina talauci da cututtuka daga kasar mutane su karanta kur'ani idan mutane suka mai da hankali ga karatun kur'ani duk bala'o'in da ke cikin duniya allah yana ɗauke su idan mutum ya karanta kur'ani zai ji daɗi duniya da lahira abin da nake so ga malamai kowa ya tashi ya dukufa ga karatun Kur'ani don ƙasar Nijar ne muke yi da duk ƙasashen musulmi. To a rahoton mu na musamman abubuwa da yawa ne suke silar tafiya bakuncin haure wasu suna maganar neman rayuwa kyakkyawa wasu suna maganar tsaro suna son su kauce wa yaƙi da musgunawa da fatara inda cibiyoyi uku na Fondation Irondel a yankin Sahel sun hada wani babban rahoto musamman Alasan Abdu dangance da matsalolin da mata suke cin karo da su wajen tafiya bakuncin haure ga abin da rahoton ya kunsa. Zuwa yawon diga na ƙasa da ƙasa da na cikin gida na daga cikin irin ƙalubalen da al'umma ke fuskanta musamman ma a ɓangaren tattalin arziki. Namiji a matsayin shi na shugaban iyali na da nauyin riƙon gida ko ya yi noma ko kuma ya je neman kuɗi. Yau da 'yan shekaru ana yawan ganin mata cikin harkokin tahiye-tahiye sai dai yawon digar na mata na da hatsarin gaske kamar yadda kaka Musa na ƙasar Gine da Abdulkadir na ƙasar Niger wanda suke da zama a Julaso a Burkina Faso suka bayyana. Kika muna samun irin su da yawa mata da suke tafiya bakoncin haure da suke shan wuya bisa hanya musamman 'yan gine. Abin da ya taba raza rani shine wata mata mai 'ya'ya biyu da take kokarin tafiya Algeria. Aka dawo da su sun yi kwanaki ba tare da sun yi wanka ba ga yunwa ta ishe sosai da suka zo wajenmu muka samar musu abinci sannan suka yi wanka. A cikinsu akwai wani yaro da bai da lafiya. kuraro ce ta bamu magani aka binciki lafiyarsa abubuwa suka zo daidai a wani muna haduwa da mata da yawa bakin haure da ke fuskantar matsaloli a kan hanyoyin zuwa cirani wani lokaci kuma a cikin kasashen da suka karbe su wani abin da ban san taba mantawa ba shine al'amarin wani gungun yan Nijar da suka fita daga Mali zuwa Bobo so a kasar Burkina Faso su goma sha uku ne sai bandunawa suka kai musu hari suka kashe dukkan maza matan takwas da suka yi saura ba taba da su ba amma kam sun shiga cikin tashin hankali sosai Cikin 'yan yawon diga miliyon 281 a faɗin duniya, miliyon 135 dukkan su mata ne. Yanayin da matan ke yin bulaguro da kuma yadda suke tafiyar da rayuwarsu a garin wanda ke karɓar su na da hatsarin gaske. Saboda haka, Kaba Musa ke ganin cewa yana da mahimmanci kwarai da gaske a wayar ma mata kai kan kalubalen da ke tattare da zuwa yawon diga. A cewar Abdulrahman Watara, tabbatar da kwanciyar hankali da al'amuran tattalin arziki kaɗai ne ke iya shawo kan wannan al'amarin. Gaskiya menle a ganin mu da farko rashin aikin yi ne kenan sai an sami tattalin arziki mai karfi idan ina jin wani lokaci mutane na faɗin za mu kirkira ayyukan yi a ganin mu ba kirkira ayyukan yi idan tattalin arziki ya inganta ayyuka za su biyo baya saboda haka sai an sami tattalin arziki mai ɗorewa da kuma inganci da za su haifar da ayyukan yi ni ina jin idan mutum yana gudanar da rayuwa mai kyau a ƙasarsa me zai kai shi zuwa cirani har ya rasa ransa cikin teku ko kuma cikin sahel. To madalla masu sauraron mu da wannan muka zo ƙarshen labarunmu nake ca da ku a kasance lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.